واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda alaran ma ya gabatar cewa yau darasinmu da tafsirin alkur'ani za mu yi ba shi dai akwai risala da ɗan uwa abu abdullah usman ibn ali ya wallafa kan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wannan rubutu da malam ya yi tsakani da allah ya ba shi haƙƙin sabili gwargwado muna fatar allah ya sanya albarka a ciki shi da ya rubuta da mu da za mu karanta kuma mu saurara Allah ya sa ya zama sanadiyar shiganmu gidan aljanna mun tattauna da malam akan wannan risala yake cewa wani abu ne da ya lura ya yi baya-baya a tsakanin musulmai Shi ne sanin matsayin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja yana da wahala a samu wani musulmi inda har sha'anin addini ya gane shi kuma ka samu yana wasa da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan jama'a mun fahimta watan duk lokacin da waɗannan watanni kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan suka shigo to za ka ga mutane lallai suna himmantuwa suna ɗaura gyaftansu da kyau domin ribatan alkhairar da ke cikin waɗannan kwanaki idan kwanakin sitti shawwal su ma suka shigo haka za ka ga mutane nan ma sun zage sun dage domin ribatan alkhairai da suke cikin waɗannan kwanakin haka galibi mutanenmu ba su wasa da azumin tasu'a da ashura mutanenmu ba su wasa da sha'anin irin azumin arfa jama'a mun fahimta to amma ba kasafi malam yace zaka ga mutane suna kazar-kazar akan waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ba malamin musulunci sun yi saɓani akan waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wai da su da kwanaki goma na ƙarshen ramadana waɗansu kwanaki ne suka fi falala a wajen Allah waɗansu malamai suka ce waɗannan kwanaki na farkon zulhijja su suka fi farara a gun Allah saboda hadisin bukari hadisin anas dan malik abdullahi dan abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk cikin kwanakin Allah babu waɗansu kwanaki da Allah ya fi son aikin alkhairi a cikinsu kamar waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja sahabbai suka ce manzon Allah har zuwa jihadi fi sabilillah annabi ce har zuwa jihadi fi sabilillah sai wanda ya fita jikansa da dukiyarsa bai dawo ba dukiyar ba ta dawo ba wataƙil zai iya samun abin da wanda ya aikata wani ibada a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wataƙil ya samu abin da wannan mutum zai samu waɗansu malamai suka ce a'a kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sun fi kowa kowa ya kawo dalilansa waɗannan suka ce dalili saboda su waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan kai lailatul qadari a ciki ita kuma lailatul qadari ita ta khairun min alf shahrin waɗannan kuma suka ce e a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja akwai yawmut tarwiya a ciki suka ce akwai yawmu arfa a ciki suka ce akwai yawmul hajjil akbar a ciki ibnu taymiya sai ce to yadda za a warware matsalar domin na ɗaya daga cikin ce alƙalancin matsalar ya ce idan ana maganan ini daga cetowan alfijir zuwa faɗuwar rana waɗannan kwanaki goma na farkon watan zuciya sun fi matsayi a wajen Allah amma in ana maganan dare dare dare to daruruwan kwana goma ƙarshen ramadana sun fi daraja a wajen Allah wannan dai idan dai har waɗannan kwanaki sun kai ma a yi saɓani a kansu da kwanakin ƙarshe na goma ramadana waɗannan kwanaki sha'anin suna da girma to ma ne shi galibin mutanenmu ba kowa ya san girmansu da alkhairin da ke tattare da su ba saboda haka har za su zuwa su wuce wanda ɗaiɗaikun mutane ba su fai za ga mutane suna dandasan ayyukan alkhairi a cikinsu ba Domin muna fatan Allah shi ma ya kai mishi sakamako akan wannan risala yadda ya sa mata suna iktinamu fada'ili ashri dhil ganimantar falalolin kwanaki goma na farkon watan zulhijja malam yaki bismillahir rahmanir rahim innal alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu inak mu riga mun gabatar da kutubatul haja malam yace amma ba'du bayan haka fa inna mawasim al khairat wal barakat wa aswaq al akhirah malam yace lallai lokuta da aka ware wa musulmai domin dandason ibada a cikin waɗannan lokutan al-mausim shine lokacin da aka ware na musamman domin musulmai su yi dandasan bautar Allah a ciki mazansu da matansu yaransu da manyansu kowa da kowa kamar irin aiki haji kamar irin ranar idi ba an ce mata su fito manya su fito yara su fito kowa ya fito ba to ana ce mishi almauti malam ya ce inna mawasim alkhairat lallai lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ma bayi domin ayyukan alkhairi wal domin samun albarkatu da alkhairin Allah wa aswaqil akhirah da kuma cin kasuwannin lafiya. Allah ya ware wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokutan da za su dinga cin kasuwannin kiyamar haka aka cika rayuwar musulmi da shi shi yasa maganar wuta Allah yake a cikin alkur'ani la yaslaha illa al-ashqa Allah yake ba mai shiga wuta sai makiyaci na ƙarshe akwai kasuwanni da Allah ya samar wa musulmai dandazo kaza gangami kaza duk wanda ya aikata kaza misali azumin arfa duk wanda ya tsauki azumin Allah ya ce abin da ya faru tsakanina da shi wadda ya yi ba daidai ba a wannan shekaran Allah shi ya wuce hmm. kaga addinin musulunci ko wani ga falalle ne zai je yi kalla kallan fim istighfari ma ba zai yi ba zai je yayi yi kwallan ya shiga siniman ya yi duk abin da zai yi lokacin da zai tuba ma Allah ma bayi da shi to Allah sai ya kawo wani kyauta wata alfarma yake su ga wani azumi duk wanda yi azumin ya dire abin da ya wuce a shekaran Allah shi na ya fi mishi idan kun dan matsa gaba sai a sake samar muku da wani aiki in kun matsa gaba sai a samar muku da wani aiki in kun matsa gaba to wannan rahama ce da Allah ya yi wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka malam yace lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wa bayi wadda domin su ribaci alkhairansa da albarkarsa wa aswaqil akhirah domin cin kasuwannin lahira musulmi in dai zai fita zai tsira in kaga ya shiga wuta ya zauna a gida ne domin akwai irin waɗannan alkhairai kamar sukta shawwal azumi ne guda shida a baka ladan azumin wata uku jama'a mun fahimta malam yace la tazalu tatawala ala hadhihi al-umma al-marhuma irin waɗannan lokuta irin waɗannan dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su gushe ba tatawala ala hadhihi umma suna ta maimaituwa akan wannan al'ummar idan wancan ya wuce ba sai ku saki kicibis wata rana ko wani lokaci ko wani wata shi ma da aka saka muku irin wannan alkhairi wadda in kun ribata za ku samu kira a ranar alkiyama malam yace ba za su bushe ba suna ta maimaituwa ala hadhihi al'umma almarhuma akan wannan al'umma da Allah ya ji kanta fil hayati wa ba'il mamat a cikin rayuwar ta bayar mutuwanta muna da alfarma a rayuwar duniya alfarmar mu al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam a ranar alkiyama ma muna da matsayin da ya tsira matsayin kowace al'umma mun gode ma Allah akan wannan ni'ima fa innaha la takhruju an mawsimin an mawsimil khairi illa wa tastaqbil maw mawsiman akar wannan al'umma ba ta fita daga wani lokaci na ibada to a ce ta sake fuskantar wani lokaci da aka ce banta na musamman domin wata ibada jama'a mun fahimta duk lokacin da kuka wuce wannan to za ku sake ki a gaba gare ku da wani lokaci kuma da aka ware shi ma an sa gara da za ku rabuci duniya da lahira a ciki malam yace wala tafrub min ibadatin illa tantaziruha ukura wannan al'ummar ba ta gama wata ibada a ce an gama ramadana ko an gama sitta shawwal ko an gama wata ibada illa wa tantaziruha ukura a ce akwai wata kuma a gefe tana tana jira in kun gama wannan ita ma ku zo ku ribace ta wa hakaza ma wata al na ramadan malam yace haka abin ke gudana musulmai ba su yi ban kwana da ramadana ba hatta ta atiyahum sittatu shawwal sai ga kuma sittatu shawwal ta zake musu wa ma yanqudu zulqada zulqada bai kare yayi ban kwana da mutane ba illa wa yukramuna bi zulhijja a sai kuma an karrama musulmai da watan zulhijja kuna gama wannan sai kuma ga wani kofan alkhairi jama'a التي أكبر الصادق المسلوب ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم الصادق المسلوب يكي بعد الأباري صلى الله عليه وسلم عن فضلها جميل فلنا وتنزل هجة ولقد فضل الله ta'ala على عباده Allah maɗaukacin sarki ya yi falalar wannan wata ga bayinsa an ja'ala lahum mawasim al ya sanya musu wannan watan ya zan wani lokaci na sa'o'i lokacin da za su lazimci waɗansu ibadodi wa na fiha min al Sani su yawaita ayyukan alkhairi a ciki wa na fiha su dinga rige-rige su dinga tsere-tsere su dinga munafasa musabaka a tsakanin su iya a cikin waɗannan kwanaki fi ma yuqarribuhum ila rabbihim kan ayyukan da za su kusantar da su zuwa ga ubangijinsu wasa'idu rabautacce wasa'idu rabautacce wanda ya sa'an zuwa duniya kuma zai yi sa'an komawa zuwa ga Allah shine as-sa'id man iktanama shi shine wanda ya ganimanci waɗannan lokuta walam alhaka murru alaihi murura abirin bi bari waɗannan kwanaki suna shuɗewa a kan shi irin shuɗewan tsallakewan kwanta ba kafin mutum idan ya je bakin ciki zai tsallake to daga lokacin da ya faci ba abin da ke zuwa to kuma gaban ka daɗi zai tsallake yake to bai bar irin waɗannan lokuta da Allah ya ware domin ibadodi suna shuɗewa a kansa irin shuɗewan da ake yi a kan kwanta ba sai a ce shi aijiya watan shawwal ya fita yi ba a ce mishi aijiya aka yi azumin arfa a ce mishi aijiya aka yi azumin ashura a ce mishi aijiya aka aikata kaza wannan mutumin bai fahimci rayuwa ba ya bar rayuwa tana mishi tsallakewan kwalta in ji malam ya bar rayuwa tana mishi tsallakewan kwalta bai san me ake ciki ba malam yake wa sa'idu rabautacce Kalma tilkal mawasin shine wanda ya ganimanci waɗannan lokuta walam ya da alha bai sanya waɗannan lokuta da Allah ya bashi a matsayin alkhairi ba tamurru alaihi muru da adirin su dinga shuɗewa a kansa irin shuɗewan mai tsallakewa ko mai kifirewa wa min hadhihi almawasim malaki daga cikin waɗannan lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan wannan al'umma da ita alfadila mai daraja ashirin zulhijja shine kwanaki goma na farkon watan zulhijja wahiya ayyamu waɗansu kwanaki ne shahidar rasulu sallallahu alaihi sallam, da manzan Allah sallallahu alaihi sallam, ya ba da shaida a kan su, bi annaha afdalul ayyam cewa su ne mafiya falala a inunnuka a wajen Allah baki ɗaya. Idan dai ini ne rana ta fito ta faɗi to duk kwanakin Allah babu inin da ya kai waɗannan kwanakin alkhairi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hatta ala al-amali salihi fiya sannan ya a akan aikin alkhairi a cikin bal inna Allah ta'ala aqsama biha kai Allah madaukakin sarki ya ma yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma a cikin alkur'ani wa haza malam yace ai wannan shi kadai a ce Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma Ya sharfan wa fadla ya ishi waɗannan kwanakin daraja da falala idil azimu la yuqsim la yaqsimu illa bi azim domin mai daraja bai rantsuwa sai da abin da ke daraja wa hadha yastadi min al-abdi wannan zai sa bawa an shida. ya tashi yayi kokari ya dage ya dage siya cikin waɗannan kwanaki goma wa yaksir min al'amali saliha ya yawaita ayyukan alkhairi wa an yuhsini wa an yuhsini istiqbalaha wa kinamaha kuma ya kyautata shirgan waɗannan kwanakin ya shirya musu ya tsinta musu ya kuma kyautata ganimantan waɗannan kwanaki da ayyukan da yake cikin su wa fi hadhihi risala kana yace a cikin wannan takaitaccen rubutu bayanun li fadli ashr dhulhijja bayani ne akan kwanaki goma na farkon zulhijja wa fadlil amali salih fiya wa fadlil amali salih fiya da kuma falalan ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki nas'alullaha ta'ala an yarzuqana husnal istifadati min hadhihi al-ayyam muna roƙon Allah ya mana baiwa ya azurta mu da kyakkyawan amfanuwa da alkhairan da ke cikin waɗannan kwanaki wa an yi inana a lattinamiha ya kuma taimake mu a kan ribatan alkeran da suke cikin waɗannan kwanaki alal wacce labi yurdihi a fuskar da shi ya yarda da ita li hadhihi al-ayyam al-ashr li hadhihi al-ayyam al-ashr fasa'itun wa fada'i mala yace ga waɗannan kwanaki goma akwai waɗansu suke antattun falala akwai waɗansu suke antattun al'amurra da Allah yake ɗauki waɗannan kwanaki goma wa fada'il akwai waɗansu falaloli da Allah yake ɗanci waɗannan kwanaki goma askur biha malam ce zan ambata waɗansu daga cikin waɗannan abu na ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala aka sama da Allah subhanahu wa ta'ala yayi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma shi kitabi karim a cikin littafinsa sa mai karamci shine alkur'ani ala ta'ala Allah yace wal fajr Allah yace ina rantsuwa da alfijir wa layalin ashir Allah ke ina rantsuwa da kwanaki goma na farkon zulhijja wala shakka malam yace babu kokonto anna qasman ta'ala biha rantsuwan da Allah anna qasman ta'ala biha rantsuwan da Allah yayi da waɗannan kwanaki yubayyin sharfaha wa fadlaha yana bayyana da darajar su da kuma fadalan su wa jumhurul mufassirin jumhurin malamin tafsiri sun tafi ala anna murada fil aya abinda ake nufi da wannan aya na walayalin ashar ashir zulhijja shine kwanaki goma na farkon zulhijja wa ibn kathir rahimahullah al-imam ibn kathir Allah ya ji kanshi yace wa huwa sahih tabbas abinda Allah ke nufi da walayalin ashar sune kwanaki goma na farkon zulhijja yace wannan shine fassara mafi inganci na biyu anna Allah ta'ala samaha fi kitabihi al-ayyamul ma'lumat Allah maɗaukacin sarki ya ambaci waɗannan kwanaki a cikin alƙur'ani da al'ayyamul ma'aluma. wa shar'a fiha zikran Allah sai ya shar'anta waɗansu zikirori waɗansu ambatoci alal khusus a keɓance wadda ya shafi waɗannan kwanakin kada ta'ala Allah yake wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat Allah yake kuma bayi su ambaci Allah a cikin waɗannan al-ayyamul ma'lumat suratul hajj وقد فسر بعض المفسرين وأن سبق كما من تفسير فسر أن الأيام المعلومات سوى وأن الأيام المعلومات هي الأشهر الأولى من ذي الهجة سوني فالكي قوم فرقا وطن ذي الهجة أبو لأكو أن الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله تعالى من غيرها soyuwan aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki ya fi soyuwa a wajen Allah sama da waɗansu kwanaki a waɗannan kwanakin ba in kuwa mun fahimta nan duka malam yana kawo ababen da suke nuna falalan waɗannan kwanaki goma na zulhijja na'am a amalar salihah lalle ayyuka na kwarai kiya a cikin waɗannan kwanaki a habda ilallahi Allah ta'ala su ne mafi soyuwa zuwa ga Allah bi gairiya akan waɗansu kwanaki ba waɗannan kwanaki goma ba an ibn umara radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi da mahaifinsa hada ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما ayyamin a'zamu inda عند babu waɗansu kwanaki da suka fi babu waɗansu inunuwa ini ini ini da suka fi girma a wajen Allah wala a habdu ilaihi al'amalu fihinna kuma waɗanda suka yafi soyuwa na aikin alkhairi a cikinsu a wajen Allah min hadhihi al-ayyam al kamar waɗannan kwanaki guda goma a asiru fihinna min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid yace saboda haka bayin Allah ku yawaita kabbar bari a cikinsu ku yawaita la ilaha illallah ku yawaita godiya ma Allah a cikin waɗannan kwanaki abu na hudu anna fiha yawmut tarwiya a cikin wannan kwanaki a cikin Allah ya sanya yawmut tarwiya ranar da aikin hajji ke farawa wa huwa al-yawm al-thamin minha shine rana na takwas daga cikin ranakun wannan kwanaki goma na farkon zulhijja wallazi tabda'u a a'malul hajj wadda ayyukan hajji suke farawa a cikinta. na biyar anna yau mu arafa a cikin waɗannan kwanaki goma ranan arfa yake wa huwa yawmun azimun rana ne mai daraja da girma wa yu'addu min islam kai mu arafa ana kirga shi daga cikin ranakun alfaharin musulunci ranaku ne da musulunci kansa ke alfahari da waɗannan kwanuka wannan kurana ita ma tana cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja wa lahu fada'il azima yana da falaloli masu girma li'annahu yawma li'annahu yawmu magfiratiz dhunubi wa tajawuz anha domin rana ne na gafarta zunubai da kuma afuwa akan zunubai wa yau malkik minan nari sannan ranar afa ranar yantarwa ne daga wuta yadda ake yanta mutane daga wuta a ramadana haka ake yanta mutane a cikin waɗannan kwanaki wa yau mufahar sannan rana ne da Allah ke alfahari wa mala'iku da bayinsa mutane yake lokacin da zan halicce su kuna ce mini a taja alhiya man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Allah sai ce musu to gashi sun bar kasuwancin su sun bar gonakin su sun bar ofis ofis sun bar ayyukan su sun kwabe suturan su da su gare ni sun zo neman yarda ta ba wanda zai bar arfa face duk abin da ke tsakanin shi da Allah Allah ya yafe mishi to saboda su ma suna arfa kuma a nan gida sai aka ce kuma ku ɗauki azumi a wannan ranar arfa da muke azumin arfa a nan su kuma suke arfa a can arfa rana ce da Allah ke sulhu da bayi baki da rana ce da Allah ke sulhu da bayi wanda ba daidai ba sai a ce mishi ya daina an yafe wanda ya yi wanda kuma yake kyautatawa a tsara mishi matsayi da daraja a ce kuma ya doge a akan wannan aiki to idan ba rahamar Allah ba yaushe bayi za su samu irin wannan gaba rahama ce da jinki فعن أم فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيها عبدا من النار باب ولئني da Allah ya fi yawan iltafawansa daga wuta min yawan arfa kamar ranar arfa babu wani ini da a wannan inin Allah ce ‘yanta dantasan bayi daga wuta a mai da sunansu cikin ‘yan aljanna kamar ranar alfa saboda ka annabi ce kowa ya tashi da azumi kowa ya tashi da azumi bara akwai wata babban tim na kwallo a nan garin ranar alfa suka je masu ranar alfa Wa ya kauce la yadnu Allah yakan matso kusa da bayinsa matsawa irin wanda ya dace da shi sun mai yubahi bihimul mala'ika sai yayi wa mala'iku alfahari da wannan bayina shi Allahu akbar kasan aikin haji ana ba wa mutane hoton tashin alkiyama ne ana so ka je kalli yadda suran mutuwa da kwanciyar kabari da tashi yake abu na farko da ake so ka fi kayan ka yi wanka wankan na ibada irin wannan wankan da za ka yi irin wannan wankan da a maka in ka mutu sai a ce to ka cire kayan ka ka saka kafanin da kanka bayan ka kuɗi kayan ka sai ka ɗauki wannan mayafai sai ka rufe jikinka sai ka tafi idan aka fita sai a je mina a zauna mina yana ba da hoton zaman kabari ne mabayi idan harkar ciniki ne an hana sayi da sayarwa an hana neman aure a ba ko ka bayar an hana wani hira wani shaɗi an hana ana so ne ka zauna a inda kake wancan yana inda yake wancan yana inda yake wancan yana inda yake wancan yana inda yake aikin da aka da yi ya kuna ambata Allah idan kuka tashi sai kuma ku yi da zuwa arfa idan ka je ka ga mutane a arfa idan ba kiyama kuma aka tashi da kai ba za ka sake ganin mutane ba nan kuma aboki baya sanin shi ina abokin su yi haka za ku so wani lokaci kana tafiya sai ka ga cikin waɗanda kake babu ma wadda jinsin sa irin jinsin ka ne to hoto ne na tashin aljiya amma a haka wani ka tafi wajen ya je ya sata sai eh, mala eh wani sai je gun ya sata wata ta je wajen ta yi karuwanci e duka mutanen mu suna yi wani abin da yake kai shi gun sane wallahi sane Allah ya samu dace al Alhadis, rawahu muslim wannan hadisin al-imamu muslim ya rawaito shi na shiga annafihi lailat jam'in a wannan a cikin waɗannan kwanaki goma kuma ake samu ranar mutalifa وهي الليلة مزدلفة ya يبيت فيها alhaj wadda alhaji yake kwana a wannan gun lailatul ashir min zulhijja dare na goma na watan zulhijja ba da dafkihin yin arafa bayan dawowan su daga arafa abu na bakwai anna fiha faridatul hajj wannan wajabcin aikin hajji shi ma an wajabta shi ne a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja wa huwa rukunul khamis min arkanil islam daga rukuni ne na biyar daga cikin rukunin musulunci na takwas anna fihi anna Allah ja'ala miqatan li taqarrub ilayhi subhanahu sannan Allah anna Allah Allah ya sanya waɗannan kwanaki miqatan su zan wani lokaci li taqarrub ilayhi domin kusantarsa shi Allah subhanahu wata'ala da zafil qarabin domin yanka ababen kusanci zuwa ga Allah ka sauƙin hadiyar sa kamar yanka hadaya wadda ta shafi alhaji wakal kamar yanka laiha allati yashriku fiha al-had ma ghairihi min al wanda wanda ya haji yana yanka hadayansa shi kuma wanda bai haji ba shi ma yana yanka layyansa duka su yi musharaka akan wannan ibada din abu na tara annaha afdalu min ayyam al-ashr al-akhira min ramadan sannan waɗannan kwanaki su ne mafiya falala wajen daraja akan kwanaki goma na ƙarshen ramadan lima hushe shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah saboda abinda Ibn taymiya ya kawo na bayanai Allah ya ji kanshi fakan su ila amsul hijja an bil hijja an tambaye shi game da bil hijja wal ashr al awakhir min ramadan da kuma kwanaki goma na ƙarshen ramadan ayyuhuma afdalu aka ce shehu musulunci waɗanne ne suka fi falala wajen Allah fa ajabu yace ayyamu ashr bil hijja afdalu min ayyamin ashiri min ramadan kwanaki goma na farkon zulhijja su suka fi falala a wajen Allah akan kwanaki goma na ƙarshen ramadan wa layalil ashiri awakhir min ramadan sannan daruruwa goma na ƙarshen watan ramadan afdalu min layali ashiri hijja su kuma sun fi daruruwa na farkon goman watan zulhijja kamar yadda muka yi bayani a baya wato ku dubi yadda waɗannan ini ini suke da falala amma ba dukkan mutane suke ribatan alƙalin da yake cikin su ba Allah ya sa mu dace bi in na nastaqbilu ashara zulhijja hijja malam ya ce da mene za mu fuskanci waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja wannan fasalin farko da malam ya yi ya yi shi ne a kan falalan waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja cewa ka ji irin alkhairin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tara a cikin waɗannan kwanaki fasali na biyu bi ayi da nastaqbilu ashara bil hijja to wai ta me wani shiri ya kamata mu yi domin fuskantar waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja malam ya ce hariyun bil muslim abu ne da ya dace da kowane musulmi an yasta kabila mawasu mafa'at amma ya shirya ya kintsa domin fuskantar dukkan lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka domin ibadodi da baki ɗayansu wa min ha daga cikin su ashiru zulhijja waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja bi umurin malam yake mutum ya kace su da waɗansu al'amurra kamar haka a taubatu sadiqa tuba na gaskiya duk lokacin da aka samu irin waɗannan lokuta da Allah yake ware wa bayi to abin da ake so yan uwa ka lokuta yan waɗannan kwanaki suka zo suka shuɗe mana kuma sai ne nisan kwana to ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari karibati alkhairan da yake cikin su dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba bayi ka yi kokari karibati wannan ramar saboda ka abu na farko malam yace bai kamata mu shirya mishi shine at-tawbatu sadiqa shine tuba ta gaskiya abin da kake babu kyau gina abin da kake yi babu kyau ka daina fa alal muslim malam yace wajibi ne akan musulmi an yasqila mawasim fa'at ya fuskanci waɗannan lokuta na ibadodi amma baki ɗayansu bitaubati ta hanyar tuba da tuba wal azmil aqid da kuma himma na gaske ala ruju'i ila Allah wajen komawa zuwa ga Allah kar waɗannan kwanaki su kin mata kana kan wata ɗabi'a ko hali na fajirci malam ya mutum ya tuba ya himmantu wajen komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fattaubatu ita tuba falahul lil abdi fi dunya wal rabautuwa ne ga wa duniya da a'kira. wannan kofa da aka bar mana na tuba wallahi babu wata kofa mafi alkhairi da Allah ya bar mabayi kamar kofar tuba malam yace fattaubatu ita tuba fala'un lil abdi fi dunya wal akhirah rabautuwa ce gabawa a duniya da lahira da qulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku mu'mine Allah ya ce za ku rabauta ku tuba Allah ya ce za ku rabauta ku tuba Allah ya ce za ku ji daɗi wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa التائب من الذنب kamar la zamba له wanda ya tuba daga laifi kamar bai laifi ba idan mutum ya yi shaye-shayen wuni sai ya zo ya tuba mai Allah ya ya duba wannan abin sabon Allah ne kuma bai kamata ya saɓi Allah da irin waɗannan hanyoyi ba bai kamata a ce sukwitin da zai bayar akan ni'imomin da Allah ya mishi shine sabon Allah ba sai ya tuba ya janye ya koma zuwa ga Allah ya himmatu ba zai koma ma wannan laifin ba to wancan abin da ya baya ya wuce in ji Allah rawahu ibn majah wa tabarani imam ibn Mada ya rawaito da tabarani wa haqiqatu tauba malam yace haqiqan tuba ikla'un an jami'i zunubi shine tubuwa daga dukkan laifuffuka wal ma'asi da sabon Allah wa tarkuha da barin su kwata-kwata wal nadam ala ala fi'li ma maza da kuma nadama akan aikata abin da ya wuce a baya wal azimatu ala adam al audati ilaiha da kuma himma kan mutum ba zai sake komawa zuwa ga waɗannan laifuka ba wa in kana indahu mazalimun linnas idan kuma akwai waɗansu kayan zalunci na mutane a hannunsa raddaha ya mayar musu kayan su wa tahallala minha ya je ya warware tsakanin shi waɗannan mutane sawa'un kanat irzan ko malam mutuncin su ne ko dukiyar su ne annabi yace ku yi kokari ku mayar kafin ku kwanta dama ku yi kokari ku mayar kafin ku kwanta dama aw gairi zalika ko makamantan irin waɗannan fabadir ila tawbati ayyuhal muslim malam yace kai gaggawan tuba ma Allah ya ce uwa musulmi abu na biyu al-azmul jad alattina li hadhihi al-ayyam himmantuwa sosai wajen ganimantan ribatan waɗannan kwanaki masu falala bayan baki alal muslim malam yace ya dace ga kowane musulmi an ya harisa hirsan shari'ar ya yi kwaɗayi kwaɗayi mai tsanani ala imarati hadhihi al-ayyam wajen rayar da waɗannan kwanaki da mu fuskanta bil a'mal ta hanyar ayyukan alheri wal aqwali da maganganu na kwarai wa man azama ala shay'in aqana gulla malaki duk wanda ya himmanta akan aikin alheri Allah azama ala shay'in duk wanda ya himmantu ya nufi shari'a a'ana mana yace wallahi Allah zai taimake shi Wahayya hayya ahbul asbab allati tu'inuhu ala ikmal al-amal sannan Allah zai kinsa mishi ya shirya mishi sabubba da za su taimaka mishi akan cika wannan aiki da nufa na alkhairi wa man saddaqa Allah saddaqahu Allah duk wanda ya gaskata Allah Allah zai gaskata shi duk wanda ya cika ma Allah alkawari Allah zai cika na nashi kala ta Allah ya ce wallazi na jahadu Rufina waɗanda suke ƙoƙari a tafarkinmu suke yunƙurin su aikata ayyukan alkhairi la na hadiyan na kuma subulana Allah ke wallahi za mu nusar da su ci inda hanyoyin mu ka ba a nusar da kai hanya ba Allah ke baka nemi ta inda hanyoyin ki bane fa yajibu alhid ala alwaqti malan yace wajibi ne mutum ya kiyaye lokacinsa. fa inna ahamma ra'ati malil mu'min mafi muhimmancin jarin mu'mini da Allah ya bashi gonarsa ofis ɗinsa shagonsa lafiyarsa mafi girman jari da Allah ya ba wa mu'mini fi hadhihi duniya a nan duniya huwa waqtuhu shi da lokacin da Allah ya bashi ofis ma a cikin wannan jarin yake gudana shagon kama a cikin wannan jarin yake gudana duk abin da za ka yi a rayuwa a cikin wannan jari da Allah ya ba ta yake gudana mafi girman jari da Allah ya ba wa mu'mini ne lokacinsa allazi yazra'u fihi lid-daril akhirah wadda a cikin wannan jari zai yi shuka don gidan kiyamar waɗannan shekaru 30 da aka bata shekaru 40 da aka baka shekaru 50 da aka baka shekaru 60 ko 70 ko 100 da aka baka a cikin su shuka za ka girba ranar gobe duk abin da za ka bi a lahira mai kyau ko ko mai muni in a biya ka sai an gaya maka a duniya ta yi shi babu sabon aiki da za ka samu a lahira mai kyau ko mai muni duk abin da aka maka lissafi alkhairi ne ko sharri ne za a gaya maka a duniya ka shuko shi yanzu kuma ka zo ka girme shi ka girme shi siya maka saboda haka lokacinka shi ne dama da Allah ya baka mafi girma a duk cikin dama da Allah ya baka ya kulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa "Iktanin kamsan wala kamsin annabi ya ce ka gani manta ka ribici waɗansu ababa biyar kafin waɗansu biyar su cin maka ka ribici waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu abubuwa biyar su cin maka ji manzon Allah hayataka qabla mautika ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta cimma jikiran daɗewa akwai ran da za ta cimma wasu hataka saka sakalika ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya ka lafiyarka kafin rashin lafiya wa faragata abla shigule ka raran lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabi kar a ce kana da wani awa ɗaya na banza wanda za a zauna a wani majalisi a kashe shi a banza idan ka samu wannan awa ɗayan malai ce kare bace shi akwai lokacin da ba za ka samu wannan lokacin jama'a kun fahimta yanzu kana da lokacin tafiya godi a cikin restin ne ya wuce yanzu in ka tafi kai sati daya sai a bika. to ka je ka zauna tun lokacin abin da za su addike kan ba su zo maka ba annabi ya ce kari ba shi raran lokaci da kake da shi kafin shagulgulmar su zo su addike ka wa shababaka abla haramik annabi ya ce kari ba su kuruciyarka kafin girma ya cin maka kafin tsufa ya cin maka Allahu akbar wajinaka qabla faqri karibaci wadatarka kafin rashi ya zo maka duk lokacin da kake da wadata duk wani aikin alkhairi da ya so ka yi ƙoƙari ka yi ta iya yiwuwa wannan abin da ka samu dama a shi ne damar ta na karshe a rayuwa ka yi ƙoƙari duk lokacin da ka samu wadata ka yi alkhairin da zai kare maka gaba ka sai wani lokaci domin ta iya yiwuwa lokacin ya zo baka da halin yi rawahu hakim wa sakahu al-albani wa in kunta al-muslim ma da yake dan uwa musulmi idan ka kasance su hafiz ala malika kana kiyaye kudinka wa taktafi fi farfihi sannan kana taka tsantsan wajen sarrafa kudinka ba ka so su tafi a banza idan yara suka kawo bil na makaranta sai ka bincika ka tabbatar kafin ka bayar wannan ba duk kana kaka tsantsan da dukiyarka ba a innal waqta kal mali mana yake to lokacin ka kamar kudi yake kilahuma yajibu al-hirsu alaihi duka biyu wajibi ne ka ba da kiyayewa da kula a kansu yadda kake ba dukiyar ka kula da dinga ma lokacin ka kula yadda da gangan ba za ka sake dubu hamsin ɗinka ba kar ka yadda da cutan ka fi minti hamsin ɗin wallahi minti hamsin ɗin nan sun fi dubu hamsin amfani a bunka wallahi minti hamsin sun fi dubu hamsin amfani a bunka walatti sa'ad kilahuma alaihi wal alayhi fi infaqihi wa وتدبير amrihi da kuma takaituwa da kuma kula wajen kashe lokacin da kuma kula da yadda za a sarrafa waɗannan al'amura baki ɗaya wa in kana al-mal yumkinu jam'uhu malaka duk da tafi kuɗi yakan yiwu tara ka je kai azuzu ka zo ka sa ɗari biyar gobe ka sa ɗari jibi ka sa hamsin wata ran har su kai naira dubu goma malam yake ce kuɗi akan iya tara su wajen karu. kuma kuɗi ana iya ajiye su ka ajiye dubu hamsin sai bayan wata guda ka zo ka taba su watanni ya kuma kuɗi ana iya haɓakar da su dubu goma a iya mai da su dubu ishirin a innan wakta Asu zalika amma lokaci shi kishiyan haka ne shi ba a tara lokaci ba kuɗin rarrabuwa yake shi lokaci ba a taɓa ajiye shi ba raguwa yake ko bacci kake raguwa yake ka taba shi ka taba shi raguwa yake kana bacci yana raguwa kana tuka mota yana raguwa kana shan ruwa yana raguwa kana cin abinci yana raguwa, kuɗi sai ka kashe su rabu. jama'a kuna fahimta shi kuɗi ana iya zuwa a ajiye shi a bashi lokacin da za a taba to idan shekaru hamsin Allah ya baka su babu dama ka ajiye ka ce sai lokaci ka za in fara taba su ko bacci kake kana taba su ne ko bacci kake kana taɓa su malam ya ce kuɗi ana iya ajiye su lokaci baya ajiye jama'a haka ne ko ba kamar kuɗi ana iya haɓakar da shi daga dubu goma ya zama dubu ashirin daga dubu ɗari ya zama dubu ɗari da ashirin shekaru ba sa iya ƙarawa akan dubu a kan shekara hamsin su zama hamsin da ɗaya sai dai su zama arba'in da tara sai dai su zama arba'in da takwas shekara goma ba zai taɓa ƙara shekara goma da kwana sai ba mara yake fa innal waqta atzali shi lokaci kikiyar haka ne haris ala waqtika malam ya ce ka yi kwaɗayi ka kiyaye lokacinka wa'amal li'akiratika ka yi ƙoƙari ka yi aiki don lahiranka kama amaraka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya umarce ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halitta mutum da aljanu da mutane ba idan su bauta mini to kai kokari ka amfani wannan rayuwar ta hanyar bauta wa mahaliccinka abdariya wa qala al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi yace wa hadha sarihun ai wannan aya ta yi bayani ne a fili bi annahum khuliqu lil ibada cewa bayi an halicce su ne bin ibada fa hakka alaihim al ma bima khuliqu lahu to wajibi ne a kansu kula da abin da aka halicce su don shi wal ikradu an huzuri dunya bi zahada da kuma kauda kai daga more rayuwar duniya daban-daban ta hanyar tsantsan da biya wanda yake a duniya daɗi yake so ya ji galibi wahala yake sha a duniya ma a duniya ma wahala yake sha malam yace wal ikram mutane ba yi su mai da hankali su kau da kai an guzu da duniya daga rabauce rabaucen rayuwar duniya zahada ta hanyar tasar tsantsan abi a hankali yan uwa abi a hankali fa innaha daru fadin ita duniya gidan karau ne gidan karewa ce la mahalla ikhlas ba wajen dawama bane wa markabu ubur abin tawa ne wanda ake ketara da shi markabu markabu ubur shi kamar kwale-kwale za ka je wani kauye ko wani gari ka shiga kwale-kwale a kai da kai to shi kwale-kwalen ya zama markabu ubur abinda za ka hawa a ketara yanzu ai manufar mutane su ke aikin haji to jirgin saman markab abu ko bacci kake idan an isa ka tashi kin ma baka tashi ba za a tashi Allah akbar malaki haka duniya take idan aka zo inda za ka sauka ba a tunanin cinyin ka bushe bushe ba ba a tunanin ka ba su dawo ba ba a tunanin a kasuwa kake baka koma gida ba ba a tunanin a ofis kake baka isa gida ba ba a tunanin a bakin hanya kake ba a tunanin da ka isa wajen ɗan uwanka ba idan ce kake ba a jira sai ka tashi ba da ce duniya haka ce. la manzila kubur ba wai waje ne na walawa da ɗanawa ba a duniya babu wajen ɗanawa jama'a muna ji duniya tafiya ce ta same mu zuwa ga Allah mahalicinmu duniyar kamar wata kwale-kwale ce da aka kwashe mu kuma za ta kai mu billahi lazi la ilaha illa huwa kullum ba ta lodin da ya kasa kasa da mutum dubu hamsin ta kai su ta dawo rana duk rana yakan kai akalla mutum dubu hamsin duk ran daɗewa akwai ran da za a yi lodi ce markar ubu abin hawa ne da ake lodin mutane daga nan ake kai su wani waje kullum duniya duniya takan yi lodin kalla mutum dubu hamsin da kai su aji gobe ta zo ta sake lodi jibi ta sake lodi waɗansu ta kai su yanzu kafin su dawo waɗansu suna kwanci an lullube su suna jiran ta zo su kuma ta kai su wallahi in ba a ciki da kai gobe ba jibi za a yi lodin da kai Jibi ai da kai jibi ba a shori lodin da kai a je a je akwai ran da fasinjojin da za a riba da kai wani sun gama mishi biza bai sani bai yana filin kwallo aka je aka ɗauke shi aka ɗauke shi in tafiyan aka zo da kai ba za a ce masu tsaya ba za a ce ka tafi duk inda za ka je idan an zo lodin za a je a ɗauke ka abu za a je a ɗauke ka abu ranta za a ɗauke ka idan za ka je lakkar su bara a ce je ba za a ce ka je in an zo tafiyan za a bi ta ajin a ɗauke ka a tafi da kai idan ofis ne za a bi ofis ɗin a ɗauke ka a tafi da kai idan kasuwa ne ka je ka ci kasuwanka za a bi kasuwan a ɗauke ka a tafi da kai jama'a wannan ita ce gaskiyar rayuwa ta kai dukkan sahabban annabi ka kwace su dukkan sahabban annabi ta kwashe su ta ta sauke su duk kai ai almajiran sahabban annabi duk ta kwashe su ta bi ta ajiye su bi tabi'un ta kwashe su ta bi wannan lodin ta ajiye shi Allah ya samu dace to wani ana gaya mishi harshatul azifa ta amrul lahi ikitar lin nasi hisabuhum wani yanzu zafi yana kwanta a ɗakin karuwa wallahi Allah ya samu dace wa mashra umtisam mashiga ce wacce take na la na dawam ba wajen zama ne na dawama ba akil Musulmi, hali shi ɗan uwana musulmi a halan nas a yau duk wanda ya ga halin da mutane suke rayuwa a yau ma'al wasu. yadda suke yadda suke mu'amalantar lokacinsu ya kunu jawabu ta ajjudihi amsar da zai samu in ya kalli rayuwar mutane amsara irin ta mamaki da zai sha da rayuwar mutane annana kulikna linu akula wa sharaba kawai za su kamar an kasa mu ne don mu ci mu sha wa natamatta mu ji daɗin rayuwa wa nal'aba mu yi wasa wa nalhu mu yi shagala wani mijuwar mu kira gidaje wal kusur da filaye kai za ka ɗauka don wannan Allah ya halitta ni malaka idan ka kalli rayuwar mu yau wallahi sai ka ɗauka kamar Allah ya ce ban halitte ku ba sai bar ku yi rayuwa makwabcinka ne za ka yi wata gan shi akan idan ba idan ya tafi kasuwa ba zai dawo ba sai tara safi kafin ka fito ya fita a kwanan shekara bai da lokacin da zai je ya sa littafi kamar asalari a koya mishi addini bai da lokacin da zai je ya zauna inda za a yi wa'azi zuciyarsa ta raurawa ya koma zuwa ga Allah a wata hanya kasan za a je a ɗauke shi a wata hanyar kasan za a je a ɗauke shi malam ya ce wa hadha huwa waqi'ul wannan shine waqi'in da yawa daga cikin mutane wa hina idin yashtarikuna fi hadhihi al-adab ad-dunyawiyya ma al-baha'im a wannan yanayi da mutane suka samu kansu matsar suka yi da haka za su yi musharaka kan waɗannan manufofinsu na duniya ma'albasin wal kufar da dabbobi da kafirai allazi na himamuhum ila hayati al'akal wa shurbi wadda su dama iya manufarsu dabbobi da kafirai shine ci da sha wa tamattu liman duniya da kuma jin daɗi da jin daɗin duniya ana rayuwar duniya halalan kanat am haraman halal ne ko haram Allahu akbar Allah gani misali yace wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am kasan duk inda ka samu arni sai ka samu yana cin haramun ko ka samu matsayin kare ne ko matsayin alade ne duk inda ka samu arne yana da ɗabi'ar bayi da tsarki a cikin jikin su Allah sai ce kamar dabbobi ne saniya ta ina ruwanta da masaransu ba masaransu ba ko ba ka bane sinkiya ina ruwanta da dawansu da ba dawansu ba Allah ke to har ne haka yake rayuwa dan duniya haka yake rayuwa yadda ka san dabbobi lokacin da mutum manufarsa ta zan duniyarsa wallahi yana rayuwa ne irin rayuwar tumaki yanzu ai shanu akan tafi kiwon su gida ruwansu da nan gonan mai su ne ko ba gonan su ne shi kawai za su yi to haka wajen rayuwar duniya ta kama mishi zuciya ba ruwansa da gonansu da ba gonansu ba sai an kare shi ba ruwansa da nashi ba nashi ba ba ruwansa da gidan makwabta ne nan kare su musu dawa a'a Allah ce kamar dabbobi a cikin rayuwa yawa mutanen mu cikin rayuwa iya damu wannan abin haramun ne ko ba haramun bane ba damuwarsa bane Allah ya samu dace ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna lalle waɗanda suka kafirce ma Allah suna jin daɗi suna morewa wa ya'kuluna suna ci suna sha kama ta'kulul al'am, kamar yadda dabbobin gida suke ci wallahu maswallahum Allah ce wuta ita ce makomarsu Muhammad wa umrul insan shekarun dan adam rayuwar dan adam huwa mausimu zar'i fi duniya dunya shine lokacin da aka keɓance mishi na shukarsa a nan rayuwar duniya wal hasari fil akhirah girbi sai an je lahira umrul insan rayuwar ɗan adam da aka baka malam yace shine lokacin da aka baka dama shuka kanka abinda ka shuka in ka je lahira ce ka girba wala yusin bil muslim bala yace bi dace ba da kowane musulmi an yubi a auqatahu ya tozartar da lokutansa wa yunfiqu ra'asa malihi ya kashe kuwar jarinsa kuwar kudinsa jarinsa bi ma na fa'ida ta fiye a shan abin da bai da amfani kana da jarin dubu hamsin kawai sai ka ɗauka ka je ka dinga tona rami kana diskewa ko ka dinga rabawa ma waɗanda ba su dace ba ko rabar da shi baki ɗaya ka koma gida ka zauna ko ka je ka sayi sigari da shi to daidai ne da yadda mutane suke rabar da lokacin Allahumma wa wafsifna ilaktuna min auqat malam yace ya Allah ka kamana muwafaqa wajen ganimantar lokutan mu wal musara'a ila alkhairat da kuma gaugawa zuwa ga aikin alheri. wa iyyaka iyyaka wat tazwid malam yace ina jan kunnanka ina jan kunnanka malam ya ce da zan gyara zan gyara Iyata, iyata. malam ya ce gargadinka ina ga maka kulli ta a ce maka malam ya ce wata taswir shi ne saufa saufa za mu gyara za mu gyara za mu yi kokari mu fara zuwa ɗaukar karatu malam ya ce a je ka fara kankan karatu karka ce malam ya ce ka kiyayi zan gyara zan gyara ka kiyayi zan gyara zan gyara idan ki taso ba za a maka flashin a wayan ba iya ka wani wata tafi tsananan yace ka zan gyara zan gyara ki tashi ka gyara ka tashi ka gyara ka kiyayi zan gyara ka kiyayi zan gyara falmautu a mamaka malaki musuwa tana gaba gare ta wal marbu ya tsurukuka rashin lafiya ko shi zai zuwa masu tsam rashin lafiya zai iya zuwa masu tsam jama'a haka ne ko ba haka ba waɗansu watanni da suka wuce baya mun yi karatu a nan mun tashi ina isa gida sai aka gina mu daidai kan wajen traffic din nan mota ta buge waɗansu ƴan uwa a nan wajen sati da ya wuce ko sati biyu mun gama karatu annan shi ma yana tafiya game da asalin ɗinsa a hanya jama'a ba irin rayuwar ba yanzu lokacin da muka tashi ina daga cikin mota ina zaune ina kallon lokacin da ya ɗauki iyalinsa a bayan mashin to sai aka buga mun waya cewa gashi da shi da iyalin da jaririyarsu duka sun fadi lokacin da muka tashi a karatu ya san haka zai faru idan na ajali ne za a gaya mishi ne hmm. za a gaya mishi ba tun na adali ne da za a siyar mishi wal ashgal yutafi'uka shagulgulla damuwoyi suna tabinka a baya wa hawadisu zaman ta tutafi'uka cikin zamani za su iya zuwa masu kafa jama'a kuna ji? malice ka kiyayi sannu sannu tun da kafanka ka tashi ka kama aiki tun da lafiyarka ka tashi ka kama aiki malam ya ce musifu irin na zamani za su iya afko maka a kowane lokaci Fafadir, ya tuna da hadin da kashir min da hijja malam ya ce tashi domin gani da yi ribatan waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja wa afin istiqbaliha da an ka yi kokari ka ribaci fuskantar su ka kyautata wa asilis ha, ka kyautata fiskantar su ma'ana ka shirya ka kintsa matuba da zaka yi ayyukan alkhairi da zaka yi azumi da zaka yi sadakoki da zaka yi Abla an tafuta qabla an ta kafin ta sulce maka da yi nadama wala tafa'ata mundilin a lokacin da babu daman kuma gyaran nadama albudu an zunubi wal ma'asi ɗaya daga cikin abinda malam yace ka shirya ka kinsa domin fuskantar waɗannan kwanaki goma abu na farko albudu an zunubi wal ma'asi nisantar zunubai ya saba ma Allah ɗaya daga cikin ka shirya sabon sulhu ki da Allah ka shirya makan alkhairi wajen fuskantar abinda zaka fuskanta daga cikin malam yace albu'udu budu an zunubi wal ma'asi nisantar zunubai da kuma sabon Allah kama anna ta'at sababul lil min Allah kamar yadda sa'a ma Allah sabubba ne na kusanci zuwa ga Allah wal ma'asi asbabul lil bu'di sabon Allah kuma sabubba ne na Allah subhanahu wa ta'ala hanyar sabon Allah mutum yakan nisanci rahamar Allah ko za mu kwana nan ne mu yi sai mun karasa to afwan su shawara zan bayar dalilin da ya sa dama suka dakatar da karatun tafsiri muka ce mu yi kokari mu yi shiyaukin saboda sati mai zuwa wata muna cikin waɗannan kwanakin kuma yana akwai bukatuwa zuwa ga lallai mutane su yi kokari su amfana da abin da yake ciki kuma ranar juma'a ma shi muke so mu karanta a wancan masallaci na s19 saboda mutanen da suke wancan yankin su ba saboda ka shawaran da zan bayar gobe mu zo mu karasa saboda ka sai mu yi shi a cikin nishadi ko saboda ka sai mu kwana a dire nan albu'udu an zunubi wal ma'asi nisantar zunubai da saba ma Allah akan shawarwarin da malam ya bayar Allah ya taimake mu insha Allah gobe za mu zo mu karasa karatun da ikon Allah Allah ya albarkace mu subhanakallahumma wa bihamdika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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله za mu tsora a kan wannan jarafi da muke a cikin wannan risala da magana a kan kwanaki goma na farkon watan zuhijja wadda ɗan uwa malam usman aliyu ya wallafa allah ya saka mishi da alheri jiya mun yi bayani akan ababen da ya kamata mutum ya kintsa ya shirya domin tarban waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja abu na farko malam ce a tauhid su ba ta gaskiya mutum ya koma zuwa ga Allah ya tuba daga zunubansa domin ya samu gafara da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala rayuwa ba ta da tabbas rayuwa ba ta da tabbas dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma dan adam mafi girma Shi ne ƙarin rayuwa da kuma buɗe mishi ƙofar tuba Allah ya samu ikon tuba tuba nagartacciya wacce za ta amfani mu abu na biyu malam ya ce himmantuwa da jajircewa domin ribatan waɗannan kwanaki masu falala babu jinkiri da rayuwar mai hankali duk mutumin da ya mallaki hankalinsa to bai taɓa yarda da jinkiri a kan ayyukan alkhairi sannan kuma bai taɓa yin jinkiri a kan tuba daga miyagun ayyuka asalin da za mu tashi yau malam ya ce albu'udu an zunubi wal ma'asi daga cikin abin da yake wajibi a kanmu shine nisantan zunubai da kuma dukkan dangin sabon Allah baki mutum ya sa wa kansa ya ji wa kansa lokaci ya yi da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce kama Allah sa'ati kamar yadda ta'a a yi ta'a ma Allah biyayya ma Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asbabul lil qurbi min Allah ta'ala sabubba ne na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala al ma'asi asbabu bu'di anillah to zunubai sabon Allah su kuma sabubba ne na kan Allah wa fard min rahmatihi da kuma koruwa daga rahamar Allah wa qad yuhramu al-insanu rahama hakan haramta ma dan adam rahama da jin kai da alkhairin Allah bi sabbi dhanbin yartakibuhu saboda wani laifi da ya afka yadda da'a ma Allah ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ya samu matsayi na daraja a wajen mahalicinsa su haka kuma sabon Allah ke nisanta mutum da mahalicinsa akan haramta wa mutum rahama akan haramta wa mutum rabautuwa da rabo na alkhairi saboda laifukan da yake aikatawa fa in kunta tatma fi magfiratul dhunub malam yace idan sai har kana kwaɗayi akan gafaran zunubai kana kwaɗayin Allah ya gafarta maka ya maka afuwa akan abin da waɗanda ba daidai ba wal itki minan nari kuma kana kwaɗayin kyantuwa daga wuta a ƴanta sata daga azabar Allah su hadari wuqu'u fil ma'asi fi hadhihi al ayyam wa ghayriha malam yace ko kiyayi ka ji tsoron tafka wa saɓon Allah a cikin waɗannan kwanaki da ma sauran kwanuka ba idan dai kana so ka samu kanka daga cikin rabautattu a gaba da Allah ranar alkiyama kuma kana so ka yantu daga azabar Allah malam yake so ka kiyayi afkawa cikin sabon Allah ka yi tumu-tumu a cikin saɓa Allah a cikin waɗannan kwanaki da kuma sauran kwanaki baki daya wa man arafa kimata ma yatlu duk wanda ya san kimar abin da yake nema hana alayhi kullu ma yabdu to yakan mishi sauki bayi ganin nauyin abin da zai bayar idan kaga an tare ka an ce sai ka ba da cin hanci ka bayar to wacce kana ganin abin da zaka samu ya fi abin da zaka bayar malam yake duk wadda ya san kimar abin da zai nema to baya ganin wahalar abin da zai bayar yanzu ko kucin makarantar 'ya'yanka da kake biya wacce kimar abin da za a koya ma 'ya'yanka ne kafin ya sa kake biyan waɗannan kuɗaɗen Allah ya samu dace ka jaddada hadhihi al-ayyam at taurata, malam yace ka jaddada tuba a cikin waɗannan kwanaki wa aqidil azma ala takallus min adh sannan ka kudurci ta himmatu kan kubutuwa daga dukkan dangin sabon Allah ka yi kokari ka shirya maka ka tuba zuwa ga Allah ka tuba wata ka sake komawa ruwa ka tuba wata ka sake komawa ruwa malam yake ka jaddada fi hadhihi al-ayyam tauba ka jaddada tuba tsakanin ka Allah wa aqidil azma ala takallus min adh sannan ka kudurce himmantuwa domin kuɓuta da tsatsa ma Allah an girkan haka min kulli kulkin madmu malam yace ka tsarkake zuciyarka daga duk wata mummunar ɗabi'a sabi man asaka fi hakkika malam yace kai abuwa kai rangwami ma wadda ya maka ba daidai ba a cikin harkokinka wani ne ana zaman yau da gobe sai ya yi maka wani abu da ba daidai ba malai yace shi ma a yi mishi afuwa Ayi sulhu a cikin waɗannan kwanaki wa abu An man zalamaka sai afuwa ma wanda ya zalunce ka ya afuwa Allah an kai ma Allah ya maka afuwa fa innal jazaa'a min jinsil amali domin sakamako ana yin sa ne gurgudan abinda mutum ya aikata wal ya'fu wal yasfu sai ki ala ta yikuna an yaghfir Allah lakum idan kai gafara sai a maka gafara idan kai abuwa sai a maka abuwa idan ka suturta wani sai a suturta ka abin min jinsin amal ibadullah mana yadda bayin Allah alalar sahayi min rabbina ta'ala yanzu ba za mu ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala ba wa na taharrar min zunubi wal ma'asi mu kame mu yi baya baya da zunubi da sabon Allah allati yakrahuha Allah wadda Allah yake tsinci Wai yanzu yadda Allah ya mana faiwa yadda Allah ya mana kata yadda Allah ya rufa mana asiri mana yace alana tahayi min rabbina ba za mu ji kunyar ubangijin mu ba wa nataharrab min az-zunubi wal ma'asi mu yi baya baya mu kaudace wa zunubai da saban Allah allati yakrahuha Allah wadda Allah yake kin su wa la yuriduha min ibadihi ba yi son ya ga bayinsa a cikin waɗannan ayyuka malaka ba za mu ji kunyar mahalicin mu ba irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayinsa na gata da rufin asiri kuma bayi su fito ƙolo-ƙolo suna sabon Allah wani mana na'azin min hadal mautin malam yace don ba za mu himmantu ba a wannan lokaci da aka keɓance mana domin gudanar da waɗansu ibadodi na musamman ala an nukira a akan mu tsarkake kayukanmu mu min hadil awsar waɗannan dotti da kazanta da muke takuduwa da su na sakon Allah kana ki bana bara mu tsarkake zuciyar mu ba Allahumma la tuharrimna fadla hadhihi al-ayyam wa barakatuha mare yace Allah shakka haranta mana kwalalan waɗannan kwanaki da kuma albarkar da ke cikin waɗannan kwanaki Allahumma is'alna Allahumma Allah fihi min ku taqa'ika minan nari Allah kuma ka sanya mu daga cikin waɗanda za ka yanta a daga wuta a cikin waɗannan kwanaki wa walidina wal na ajma'in da iyayenmu da dukkan musulmai baki daya Allah ya sa dace wa alam malam yadda ka sani anna lizunubi asarun kathirun fil hirman algame da sabon Allah malam yadda akwai haramci ta asiri mai girma na haramci ma'ana sabon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen Allah ya haramta maka alheri wa'alam ma da yake ka sani anna lidunu asarun kabirun sabon Allah yana da ta'asiri mai girma fil hirma wajen a haramta wa mutum dukkan alheri wani bashin za ka je ka ci a sanadiyar sabon Allah sai ka ga hatta tsaba za ka aiki ɗan alheri kuma laifi ke haifar da haka mun yi wannan darasi a mu na suratul shafi duka cikar wannan mutumi ke muke da waɗansu marayu guda biyu wadda Allah ya tura annabi Musa da annabi Kidir su je su gyara katangan gidan waɗannan yara alkhairin mutum alkhairin mutum yakan yi tasiri a bayansa ko babu komai sabon Allah yana daga cikin abin da zai cutar da zuriyarka ka zama tuta ka zama wata alama ta laifi a cikin al'umma yaro a anguwa in za a kirga jahilan anguwa da babansa a ciki babansa ya cuce shi ko ba kai waɗansu komai ba haka kawai a ce a anguwar in za a nemi jahilan anguwan ko matusan anguwan shi da babansa a cikin jahilan anguwan a kyautata wa 'ya'yanka a mutu ba. kamar yadda muka muka sha tawa yana daga cikin wajibi hakkin ɗanka a kanka dole kai ka zama musulmin kirki wannan hakkinsa ne baban sai zama musulmin kirki baban sai zama musulmin kirki hakkin ɗanka ne a kanka uwarsa ta zama mutumiyar kirki hakkin ɗanki ne a kanki ubansa ya zama mutumin kirki kar a zo kirga mashaya sigarin anguwan a kai har da babansa da su kyautata mishi ba da su kyautata mishi ba malam yace ka sani sakon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen haramta wa mutum alkhairan Allah za a rajulun ila Hassan al-Bakari wani mutum ya zo zuwa ga Hassan al-Bakari rahimahullah wa qala lahu yace mishi ya Abu Sa'id yace mishi ya Abu Sa'id ajhadu kuhuri li qiyamil layli ala aku shi malam wani abu ne ke damuna na kan shirya kayan alwalana kayan karkina tun kaf saboda qiyamul layli amma ba ni samun daman qiyamul layli sai in samu namar ta وقال له الحسن في حسن da يتي yake mishi يدفع ذنوبك Sakon Allah ka ne suka maka ta da nakan himmantu malam da niyyar kiyamun laili buta ta a gefe barduma ta a gefe yace amma ba ni samun damar ni. yace sakon Allah ya maka tabaibai domin abu na farko abu na farko da malam shange yace idan Allah zai raba gari da mutum abu na farko da yake fara raba shi da shi kiyamun laili bayan sallar farilla ka san abin da za a yi a musulunci in dai a bauta ma Allah ne Allah ce kace a gaba da komai salatu nabi so in ba sallar farilla ba duk sallar da kawa zai a duniya annabi ba sallar da Allah ya so kamar kiyama idan Allah yana so ya tallafa wa mutum ya taimaki mutum ya kafe mutum a kan musulunci a duk yake tabbatar da shiga cikin sa sai kiyama ne in dai kaga mutum bai iya kiyama ne su duk abin da kake yi a musulunci a zai a jokaran zai iya bari eh tushe annabi ya ce fa innahu da'abu salihin qablakum kirke da ake ma mu'mini a kafe shi a kafe shi malam mukarrin idiyafi yana daga cikin alamar zuciyarka ta fara bushewa idan ba su iya mu gani duk wata alaka da Allah zai daɗe tsakanin bawa da shi abin da ake fara dacewa shine kiyamun lailin ya ce mishi to na kan kinsa domin kiyamun laifin. ya ce amma ba ni samun ikon yi ya ce sabon Allah ne masa da bai bai in dai za ka saba ma Allah in dai za ka saba ma Allah sai ka je ka gwada ka shirya za ka yi kiyamun laifin, wallahi ba sai ba wallahi in dai ka da wannan tsafa wallahi ba sai ba wallahi in ke zuciyarki da wannan tsatsar da ki take ba shi yasa zaka gama mace da daddare ɗanta ya tashi yayi kuka ta tashi daga barci ta goye shi ta jijjiga shi ta bashi nono ya sha wallahi sai dai ta koma ta kwanta amma ba ta isa ta yi kiyamun lailin ba za ta iya ta tashi ta sa ɗanki a kan ko ya yi bayan gida tana zaune ta wanke ta ɗauki buta ta ji bayan gida ta zubar amma ba ta isa ta yi ko raka biyu ba kiyamun ne sai wadda suke da alaka da Allah alaka ne ce sai mutum na daɗi tsakaninsa da mahalicinsa Allah ce ba shi damun kiyamun ne addini malam abdulhamid addini alfarma ake nema abin Allah ya baka dama ce waɗansu da nin kamar ana ma Allah ne annabi ya kanci Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuka wal afafa wal ghina roƙon ake ya busa maka shankifi da ya zo yana ba da shawara to wanda ya samu wannan bushewar zuciyar yi zai yi alaƙarsa ta koma ta kyau da Allah ya koma kiyamun lailin sa ta ibadu duka ya ce kawai ta tsaya in ka tashi a yi ta kuka kana roƙon Allah sai ya dawo maka kayan ka domin rashin yi kin wata alama ce ta rashin rabu wata alama ce ta rashin rabu ce kawai yi ta kuka a kan kiyamun lailin kai ta kuka akan karatun alqur'ani kai ta kuka akan ayyukan alkhairi kai ta roƙon Allah in laifi kai ya yi maka afwa in laifi kai yayi maka rangwame kar ya maka hukunci da wannan abin da kai ya haramta maka wannan alkhairi shi inna mai gafara ne shi inna mai kinke ne in ya tausaya maka sai da ta dawo daidai da ikon Allah Kana قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم يكتب fi asbabi dhunub wal ma'asi a cikin littafin sa adda wa dawa yana magana akan zunubai da kuma sabubban akan asbabi dhunub wal ma'asi wani fasali yayi shine sabubban zunubai da kuma sabon Allah a cikin wannan fasali idan kayin ke cewa inna zunuba wal zunubi da sabon Allah da burru tana cutarwa wala budda ba maka in je ki faɗi Allah wallahi sai ka samu sabo in je ka faɗi Allah wallahi sai ka samu sabo wala budda in je ka faɗi Allah wallahi sai ka yi sabo shi yanzu a zo a yi maganin yayi za a yi jinyar ka ki ka samu sabo ki ka samu sabo inna dhunuba wal ma'asi zunubai da sabon Allah ta gurru tana cutar da ɗan adam wala budda malam ya yace ba makawa in ka ga baka yi wannan cutuwar ba wallahi ba kai laifi ba An darara ha fil qalbi ka darabi samum abdan kuma cutar wanda za ta maka a zuciya irin cutar wanda kuba zai maka ne a gangan jiki kamar ka sha ruwan fata kamar ka sha fiya-fiya tun wani guba da za ka sha ka ga dai sai gudumawar Allah da taimakon Allah sannan a samu rayuwar ka ta rayu to sabon Allah illar da zai maka a zuciya malaki wallahi kamar guba ka sha ya maka illa a dangin kaga dai mutumin da ya sha guba sai ka rike kuma da ke in za ka saba ma Allah illar da wannan sabon Allah zai maka a zuciyarka bai gaza illar da guba za ta maka a gangan jikinka in ka ba wa hal fi dunya sharrun wa da'un illa sababuhu adunub wal ma'asi malan yace ai a duniya da lahira babu wani sharri babu wata cuta a ce sabbin ta zunubi ne da sabon Allah in ta bashi a duniya sabon Allah in a sabon Allah kaga ta a duniya sabon Allah a sabon Allah ibn al-qayyim babu wani sharri da wata fitina da wata cuta a duniya ko a kiyama kaga mutum ya cutu ba sai abin da ya jefa shi a cutuwar sabon Allah malam babu wani abu mafi alkhairi kamar ka yi kokari a cikin al'umma a cikin jama'a a cikin mutane a ce kai tsakanin da Allah ta yi muku kyau wallahi tallahi yanzu an rama yake karanta wa cikin a cikin sallah fitar annabi yusuf ka dubi irin rayuwar da annabi yusuf kafin idan Allah ya kimanta ka ya mutunta ka wallahi shirye shirye ne wani wala kan eh, yana daga cikin Allah ya ce ma Allah kira ne fa innahu la yazillu man wasaita wa la yazzu man adita duk wanda kai adawa da shi shirya ne ya samu daukaka wadda kuma kaji jibance shi baya tsakaninka duk wannan da kaji ake fitowa gidan rediyo ana wani mai girma mai girma mai girma na rantse maka da alkur'ani kariya ne a su aka fara mai girman shi wancan mai girman yanzu wa yake zuwa yake mai girman saboda dama girman ba na Allah da manzon Allah ba ne sai ya zo ya faɗi mai girma ɗin ya faɗi abin da zai faɗa a ce a ba shi dubu ɗari biyar in ya tafi sai sai shege mun ba ɗaukar rabon mu saboda wannan mai girman da ke faɗan tun da ba ka da kima abin Allah wallahi ko yaron gidan ka ne bai da kimar ba in ka ji yana mai girman kuɗin ka ne mai girman in ka ji yana mai girman wannan kujeran ce mai girma yau kana sauka a kanta na rantsi da Allah ko a hanya ya ganta ba zai je shi ka ba jama'a wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ibn al-qayyim yace karka yadda wani ya kimanta ka saboda kujera karka ga wajen ofis shi da yake mutunta ka ya mutunta ka saboda mu'amalar ka da shi karka yadda a ce don kai ne koga abun sanadiyar kujeran ake kimanta ka duk ran da babu wannan kujerar kiman zai faɗi to amma a kimanta ka don kai mutumin kirki ba wata kujera ta sa ake kimanta ka ba alakar da Allah ka. alaƙar ka da bayin Allah ya sa ka samu mutunci ba kuɗi ya sa ka samu mutunci ba tukuran da ba kuɗi mutunci zai zube tukuran da ba kuɗi mutunci za ta faɗi jama'a mu fahimta saboda ka duk wannan da ke a gidan rediyo a zuwa ce mai girmawa ne mai girmawa ne kai in daula ne kai mai girman kuɗinka ne mai girman ba ba kuma ka bada idan ka sauka akan kujeran ga wani zai sake zuwa gidan rediyo ce mai da girma saboda ka nemi wannan girman a wajen Allah haka saboda ka babu wani sharri babu wani fitila face sanadiyarsa sabon Allah annabi Yusuf ne aka ɗauke shi aka je aka jefa shi a rijiya sai su suna ganin sun ɗauki kowane mataki na walakantar da shi ko ɗaukan mataki na ƙasƙantar da shi da su abin da ake sai ga annabi su shi wadda ya saye shi wa ƙalar da zai tara ku min misira libra'at shi wadda ya sayan maimakon a zuciyarsa ya biya sayi bawa bari a bautar da shi yana shiga sai ya ce masarsa akirimi masa ki kimanta wannan yaro a mutunta shi saboda yana da mutunci a mun Allah Allah sai ce wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi kaga shi aikin Allah ne sa mishi da aka yi ma a ji an kimanta shi yanzu shi ba dan wanke wanken da za a zo ana mai faɗa ana zagin sa bane mai gidan da ya saye shi sai ya ce wa matarsa ki mutunta wannan yaro a kimanta matsayinsa a cikin gidan nan a mai da shi babban mutum wani aiki yayi Allah ta wa kazalika makanna li yusuf al-sharbi muna so mun bashi jirgin zama ne wa li nu'allimahu min ta'wil al-ahadith sai Allah ta wallahu kalibun ala amri Allah ta inda na inda na karkata sanan na fara in yana son wallahi ba ni faɗa da idan ya kika wallahi duk gayyar duniya ba za su isa ma ba to bai tsaya annabi Yusuf ba Allah sai ce walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma sai ce wa kadhalika najzil muhsinina alqur'ani babban kulli sai a gaya maka yadda ake sakin abu in kai alaka da Allah ya kyau sai a gaya maka za ka bi cikin kwalabe ka wuce idan ka cikin Allah waɗannan miyagun kan da suke cikin gidan kan wallahi su za maganin ka ka Allah kawai mana kawai ka yi kokari alaƙarka da Allah ta yi kyau ka yi kokari alaƙarka da Allah ta yi kyau fa innahu la yazillu man walaita duk wanda ka jibance shi Allah baya kaskanta wala ya izu man adaita kuma baya aukakuwa ya buwayu wadda kai adawa da shi Allah to in ka faɗi Allah ai tsakaninka da Allah adawa in za ka yi biyayya ma Allah kin za ka yi biyayya ma Allah Allah zai ɗaukake ka to Allah ne zai fi ta ka da matsayinka a zuciyar mutane a wani ko Allah ce wa yuke ni lillahu ba ma na min mukri Allah ta ai duk wanda na wala tantar da shi ba inda zai je yayi kima inda Allah ba inda zai je yayi kima ba inda zai je yayi kima ومن أسبابها yana daga cikin sabubban sabon Allah sharri da fitinar da sabon Allah suke haifarwa khurujul abawaini min aljannah fitan uwa da ubanmu daga cikin gidan aljanna darul lazzati gidan jin daɗi wal na'im gidan ni'ima wal bahadati gidan walwala wal surur gidan farin ciki ila daril alami wal ahzan zuwa gidan rahadi da bakin ciki me ya musu haka wancan laifin? jama'a fahimta to wai idan irin annabi adamu za a ba shi doka ya samu kuskuren afka ma dokar wani abu ya biyo baya na bacin zuciya da bakin ciki ina gani ko kai ke darul alami wal azam jiyar rasadi da bakin ciki ha ko ba aya ba hadisi Allah ne ya ba da labari a Qur'ani Ya'yan annabi Adamu sai ya kashe daya tun da shi annabi adamu na duniya yana raye abin ya faru kasan dai ya sha bakin ciki a ce ƴaƴan da ka haifa ɗaya ya kashe ɗaya a kan idanka to duniya ke duniya ke ke babu kauna a duniya kamar wanda yake sai sitilin a duniya a ta ina ake sitilin sai wa kashe gani ya sitilin ne babu wani gwamna a najeriya da yanzu za ka yi sitilin ko akwai har yanzu filin din ake so kuma ba za ta yi ba to idan ya gama sai ya ce to bari ya bi sanata in ya gama sai ya ce bari ya nemi shugaban kasa samu a yi aiki da abin da ya zana masabansa wata da'ira hadisin bukari ya rawaito hadisin nan ariya da tarihi bayan annabi yi wannan kwaya sai ya sa waɗansu yan kibiyoyi a ciki sai ce waɗannan su ne a arab annabi ya ce in ba aka haza na fashaka haza idan wannan ya kuskure maka bai karce ta ba wannan kujiyar ba ta dama ta ba annabi ya ce wannan za ta kama ka amma dai ba a tsallake biyu in ka tsallake wannan to za ka fada wannan in ka tsallake wannan za ka fada wannan wannan annabi ya ce haka duniya take haka duniya take ba yi babu ran da za ka yi kashi idan kake yayan kai makaranta kafin biyu su kama ka a biyu uku to kama irin da za ka gama wannan aiki haka ne saboda kawai ka tsaya kai addini ka nemi abin da za ka rayu da shi don kare mutuncin ka kare mutuncin addinin ka sai ka yi duniya ta karkatar da zuciyarka a kanta a kanta na biyu Kur'udu iblis min malakuti sama fitan iblis daga mulkin sama matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a cikin mala'iku kuma yadda ya je ya fada cikin kaskanci mafi muni wa karduhu, wa la'anuhu kore shi daga rahama la'antarsa wa masu zahirihi wa batinihi kuma shafe wa masu zahirihi wa batinihi da shafe zahirinsa da batininsa domin shi Allah ya tsine miki albarka hatta halittar da sai da girki kata ya zama mafi muni daga cikin surori cikin kuma aka shafe su wata albarka da suke babu wani a cikin cikin sa in ba sharri ba ba wani abu a cikin sa in ba sharri ba wata ali akbar akbar sura da kuma sanyawa da aka yi wacce ali surati arba da sura da sanya surar da aka yi mafi munin sura na uku garku ahalin arshi kulluhum nitsar da mutanen duniya da aka yi duka hatta alal ma'u ru'usar jibali har sai da ruwa ya haura kan ruwan na me jawo aka yi laifi laifi tasliqur rih kore iska da Allah ya turo ta akan adawa ala qaumi a akan mutanen adawa hatta alqatum mauta ala wajhil abu ta zubar da su matattu a bayan kasa ta'allahum a'jazu makalin shawiya kace ita kun dalilin ne suka bai me ya aka musu haka laifi mana abu na biyar ursila ala qaumi samud asaiha an turo iska akan sam akan samudawa hatta qat'at qulubuhum fi azwajihim sai da su yanke zukatansu a cikin cikin kawa Allah ya ce a musu da aka yi tsawon kowa gudan zuciyarsa sai da ta tsinke ta fada cikin cikin idan ka ji kara ko tsawa a zuciyar mutum ta kan zuciyar ta tsinke ba sosai da ta falle daga cikin cikinsu a cikin cikin wa masu an asiri suka mutu a ƙarshe sai sa Allah ya mutu haka laifi rufi'a ƙuran lutsiya an ɗaga alƙaryun ƴan luwaɗi hatta sami atil mala'ikatu ne ba hakika ko hatta sani a cikin mala'ikatu na biya kilabin sai da mala'iku suka ji kukan karnukan da aka daga ake sama da su kafin a kifo su mala'ikun da suke sama da sai da suka ji kukan awakin su da kukan karnukansu sun makalla makallaba ha alayhi sai aka juya ta a kansu a ja'ala aliya ha fasu da Allah ya sanya sama ya koma kasa fa halakahum ajmi'a ya halaka fati da sun a kuma hijaratan min as-sama sannan aka jiyar da duwatsu daga sama aka musu ruwan dutse an faraha alayhim da Allah ya ruwan su a na bakwai ursila ala qawmi shu'aib fa sahaba azab kazulan an turo wa mutanen annabi aiki alaihi salatu su girgije na azaba falan ma fau falan ma sara lokacin da ya kasance a saman kansu umkira alaihi naran salazza shi aka musu ruwa na wuta musamman ibadullah mana yake bayan Allah wa man ladhi ba'atha ala bani isra'ila qauman uli ba'athin shadidin wanda sanadiyan